آه يا أيها الذين آمنوا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن بينه وبين أيديهن وأرجلهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعطين بني معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي يا النبي إذا جاءك المؤمنات إما يبايع ga musulunci ala ala Allah ya rikina billahi ba za su hada ko da Allah ba wani bauta da wala wala ya sirrika ba za su sata ba wala ya zina ba wala wala kama kana yaf'al fil jahiliya kama kana jahiliya kama kana yaf'al fil jahiliya kamar yadda ake yi zamanin jahiliya kun gani wato ma'ana jahiliya mace mai sata alamar jahiliya jahili take mace mai alamar jahiliya ne mace mai abin da kashe ƴaƴanta alamar jahiliya ne a ke kenan waɗannan duka in ta ta tilas ne sai ta yi alkawalin kenan waɗannan abubuwa da ta basu kun gane ko wato abin nan lokacin jahiliyya ana aikata kashe min wa'adil banati in mutum ya haifi ko mace in ta haifi diya wato in za ta haifi sai ta yi daji ta yi rami in ta haifi diya mace ta turbuɗe ta can ta komo wai kada ta kawo ma gida talauci wajen yi mata aure ai ya dafana kunna a haya an su turbuɗe su rayu haufal ari don tsoron aibi wani faƙari da talauci wala ya ci na bi buhutanin kuma ba za su zo da ƙarya ya tari na hu bai na aidihin wa arjulihin ƙarya wadda suke ƙaƙawa tsakanin hannayensu da abin hannayensu da ƙafafunsu ai bil walad yansu na ku ila zauji su ɗauko ɗa na wani su ce ɗansu ne ba za su yaka nan ba wa wasafahu bi sifatil walad al haqiqi domin ɗa na haƙiƙa uwa na haife shi tsakanin kawahunta da hannayenta to kada su yi haka nan fa innal umma idza wala'at ku uwa in ta haifi da sakada bayna yadai hawar ya sai ya fadi tsakanin hannayenta da kawakunta to kada su yi haka nan wala ya asina kaka kafi ma'lum kun ba za su saba ma ba ga duk alheri umarni wanda an ka an kai umarni ai fi ma'rufin shar'an ga shari'a wa urifa husnu an ka san kyawun sa min kibal shari'a ga wajen shari'a wa ismun jami'un kulli ma kulli ma urifa min Allah wa ya an ce urfu duk da shari'a ta yarda da ta da shi ake kishi urfu ba za su saba ma ba ga ma'ruf wani insan da kyautatawa ilin nasu ga mutane kuma abin da shi ta yi umarni ba su ba ba abin da shi ba su ba ba auna ha anan ko kuma abin da shari'a ta hana ba za ka zuwa kan ni ya hati kamar in an mutu a dora kuka wayo eh, wa watan zikir ko kuma ta dora ya ce ta wahita ta wayi ban ta ko wani miji ya wajen zai share ta dora ka gashi wa shakke eh, wa shakke eh, abin da jabi ko wuyan ga wa khalqa wa hasu wa ina abin ya ga kusa kun gane ga kusa kun ga sun taho sun kai ma waye a da waye a akan da akan waɗannan abubuwa an ambata a babakun yi ba kare kare kare baya su babakun yan ta taho sun kai ma baya abin da amma in mace ce magana da ta lam yusafi wahidatan amma amma annabi wato abin nan bai musafa da bai gama hannu ba kuma sai in namiji ne za a gama hannu da shi amma in mace ce ba gama hannu ba a gama hannu da su sai dai an sa ruwa sai ta tsoma nan da cikin ruwan wasu sagafir lahun Allah ka nemi gafara gafara Allah gare su inna Allah gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ai huwa mutasimu bil ghufrani Allah ya sabantu da gafara war rahmatu da rahama ya gafiru lahun zai gafarta musu abin da ya gabata a khata na fi ko kuma abinda sun kuskure bayan shi shiga musulunci wa yarhamuhunna yayi tausayin su wa yusibuhunna kuma ya basu lada thumma kaba an jami'i ma ta kaddama fi sura bayan ya kama sura ta kare abinda he ta aqibi ne ci gaba karin bayani ne kan labari ne an ce tambayar يئسوا من الآخرة هل يئسوا من الآخرة كما الكفار من أصحاب القبور tambayar da malamin na yi eh. cewa an ce an yarda aure ahlul kitabi eh. to wanda ya aure ta eh. ya rasu ita ba ta zama musulma ba ba ta gado ƴaƴanta ba suna gado ya uba suke bi amma ita ba ta gado ita ba ta gado saboda haka in yana son ta yi gado sai ya mata wasiya tun kafin ya rasu eh kamin ya ce in na mutu a bata kaza to in ya mutu abin nan da ya ce a bata in bai wuce ɗaya bisa uku na dukiyar shi ba ana bashi ana bata amma in ya mutu ba in ya mutu babu wata wasiya ba ta da gado ka gane dan ya balaga eh yaro in ya balaga in ya balaga zan mutumin kansa hmm. shi matar da ta ya ayyuhal ladina amanu taqi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadannan imani la ta tawallaw qaman gadiba Allahu alaihim kada ku bayyana soyayya ga wadanda ga mutane wadanda yake Allah ya yi hushi da su sune yahud sumu al-maghdubu alaihim ai musu suna wadanda aka wa hushi li'annahum arafu haqq domin sun san gaskiya wa ankaru sun kaki duk wanda ya san gaskiya ya kibin gaskiyar nan shine maghdubun alai. wanda ya san gaskiya gaskiya kada kai kada ka nuna soyayya gare shi wa kadhalika aka dan man ittakhadha tariqahum fi dhalika duk wanda ya bi su ya san gaskiya ya kibi wato kada kada ku abin nan kada ku rike su masoya kada ku bayyana soyayya tsakanin ku da su wa qad ya'su min al-akhirah sun ɗebe dan mani ga samun ladan lahira da ko ma yaqinihim bi sun tabbata akwai ranar lahira amma duk da haka sun sun ɗebe dan mani inadihim domin girman kansu wa kadzabu nabiyya ma ilmihim bi sirki sun ka ta annabi sun san ko gaskiya shi kun gane ko kama yasal kufar kama yadda kafirai sun ka ɗebe amani min ashabil qubur daga mutanen kaburka ay al maqburina min khairil akhirati wato kun san kafiri wanda ba ba kirista ba ba yahude ba shi ya dauka in an mutu shikenan ba a tashi to kun ga kenan Eh, su sun ɗebe tsammani ga lahira kamar yadda wanda eh, kahiri ya ɗebe tsammani ga lahira ga wanda ya mutu ya taso istara da alaihim maqaqo maqa'iduhum min al-tura da alaihim maqa'iduhum min al-jannati law kanu amanu lokacin da ake eh, wato su kafirai din lokacin da ake gitta musu wuraren zama su na aljanna da sun imani kun ga sun ɗebe tsammani da gare su wa ma yasiruna ilaihi minan nar kuma sun san abin da suke zama zuwa gare shi wakila ma'ana kama yasul kufar ko abin da ake nuhin da kafirai abin da kama yadda sun kade bi damani ay al urayi min kuma daga cikin kafirai min ashabil quburi sun ɗebe dammani daga ga waɗanda na mutu cikin kaburuka an yarji'u ilayhi su komo zuwa gare su haka ne ko ba haka ba qala al hasan wa qatada qala hu hasan wa qatada wa qala mujahid al kama ya isal kufaru alladhina fil quburi an yarji'u ila dunya kamar yadda kafirai waɗanda a cikin kaburka sun ka ɗebe damani su komo ga duniya da suna damani in an mutu ba a komowa ba a koma tashi to sun mutu sun tabbata yanzu ba a koma tashi sai dai wato abin nan sai dai zuwa ga eh, hisabi wallahu alam ibtata ibtatahat eh, sura sura ta fara bin nayi an ittikhadul kufari awliya tun farko ta fara da cewa kada a riki kafirai abokan soyayya wa hatama bi mithli zalika kuma ta kare da irin wannan takidan don karfafawa da adam walatu wa don karfafawa ga rashin uh, nuna soyayya gare su wa tanfira lil muslimina na kuma don a kore musulmi daga nuna wa soyayya ga kafirai wa huwa alamin wa li raddil ajazi ala sadari bin haythul ma'ana wato akwai wani abu ga mawaka da ake cewa an mai da ƙarshe zuwa ga farko in mutum ya fara magana da wata ma'ana sannan ya kare kuma da irinta sai a ce raddul ajazi alal sadar kun gane wallahu alam wa ahkam to ci gaba suratul safi to wannan suratu safi aya goma sha hudu ce ra’isi bayanul بيان wa وصدق الوعد fihi bayanin jihadi da gaskiyar wa'adi in mutun yayi wa'adi ya cika wa shi sannan da fa'idodin shi lil islamiyya amfanoninsa sa ga al'umma ta musulunci to sannan kuma jihadi ba da yaƙi ɗaya ba har da wa'azi duk jihadi kun gane ko bismillahir rahmanir rahim sabbaha lillahi sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ardi abinda a cikin sabai da abinda a cikin kasa duk sun yi tasbihi ga Allah sun tsarkake shi wa huwa al-aziz Allah shi an mabuwayi ga mulkin sa kuma mai hikima ne ga aikin sa komai sai da hikima kuma akan ilmi yake yi ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu ya ayu halladhi da amanu ya ku wani nayi imani lima taquluna ma la fa’alun don me kuke faɗi ga maganar ga ban jihadi ku ɗora faɗin abin da ba ku aikatawa idan idan hazamtum idan hazamtum bi udun domin an kunta yaki udu kun ka gudu don me kuke faɗin abin da ba ku ba ku aikatawa ashe kenan in mutum ya faɗi magana wajibi ne shi cika ta kada maganar mutum ta saba ma aikinsa to ci gaba kabura makatan inda Allah ta kulu mala ta wani ku faɗi abin da ba ku aikatawa to ya girma shi zan abin kyama ga Allah ai inna Allah ya qawla bila fiilin Allah na kin na kyamar mutum ya faɗi magana wadda yake bai da niyyar aikata ta kun gane ko wannan mai wa'azi ya shiga ciki ya shiga ya yi wa'azi sannan ya komo yana ɓanna ƙware ko hmm. amin baka ji an ce ya ayyu har rajulul mu'allimu gairahu hal lalidan suka kana zatta alimu تصف الدواء لذي السقاء وذي لنم كيما تصف به وأنت حك... وأنت سقيم فابدأ بنفسك فانهى عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم وهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم يا كي wannan mai karanta mai abin mai karantar da wani dan bi karantar wannan bata zanga kanka ba kana sifantawan magani da yadda ake ci maganin ciwo ga mai rashin lafiya alhali kai mai rashin lafiyar ne da irin wannan ciwo ka fara da kanka ta kwan ka hana mata bannarta fa idan ta hada anhu in ya zan ranka ta bar bannar ba an mu ka zan likita sosai in ka warke to ka zan likita kun fahimta ko tasibu dawa alladhi saqai wa dilan kai ma ku bihi wa anta mu kana siwanta wa magani ga mai rashin lafiya alhali kai kana da rashin lafiya ina ina maganin ka kun gane ko kuma mai wa'azi ya ce abu kaza ya san gaskiya ya ki shine magadubun alai ya koma kamar ba yahudi ya san gaskiya ya ki Allah ya tsare mu amin kwarai inna Allah inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi Eh, inna la yuhibbu alladhina yuqatiluna Allah na son waɗannan da ke yaƙi fi sabilillah ga ɗaukaka kalmar ubangiji yana son su yana taimakon su su ɗora yaƙi safan safu kun ga wata wannan eh, hanya ta yaƙi musulunci ya kawo mu musulmi ya kawo ta cikin duniya wato soja su zan cikin layi guda da tahiya ake yi rikice eh, kowa ya ta abin nan gudu rikice musulunci shi ya kawo a yi sahu a yi layi guda to Allah na son waɗannan da ke yin yaƙi cikin sahu guda ka annahum ka annahum kamar su gini ne wanda yake ya haɗu da juna ay mulzikun ba'luhu ala ba'lin sashi ya haɗu da sashi ثابت وهذا تعليم للمسلمين كيفية الاستعداد لمقابلة العدو وأن كرنت المؤمنين يد أكي خسكنت مكي وجن ياكي التلين بأن يكونوا صفا واتسوزان صفو guda. wa jisasun ala zalika sannan kuma jikunkunan su haɗu juna wa atahum um, um, kuma ya kaddatar da su akan haka bi anna allaha yusa'idu man yaf'alu Allah na taimakon wanda ke yin haka nan ولم تكن هذه الكيفية في قبل الإسلام معروفة وأن أياكي سهو بدا باسان شبه غبان المسلمين عند القتال ورين ياكي هو أن نسأل سبو سيتا قدو أبنا كتم kacan kun gane ko to min shuruɗin naja fi harbi fil harbi ta'zimu ra'is akwai daga sharuɗan cin nasara ga yaƙi girmama wa shugaba alƙa'idil a'la wanda yake shine abin nan komanda komanda na sama wa hibzuhu sirran wa alanan kuma da tsare mutuncin sa boye da bayyane amma yuzi duk abin da zai cutar da shi a gudane shi eh eh walau kana ja'iran qala Allah ta'ala Allah yace وإذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما ذاعوا أذاع الله الله لا يهدي القوم الفاسقين ka ambata don wato wannan aya ana nuna wa girmama wa shugaba wato na sama tilas sai an girmama shi sannan ah, abin da sannan ake cin nasara wato in kala yana cikin wa in kala musa li qaumi ka ambata lokacin da musa ya ce ma mutanansa ya qaumi ya ku mutane na lima dan me kuke tutata ba a nufi جسمه sun ɗora suka ga jikinsa wa qalu innahu adam bai wa gare shi ce hmm? mun ji ba san bai ko ai mun fati wala khasiyawa don eh, sai yana sawai abin nan sun girma walaita walaita kadalika alhali ko ƙarya ce wa idza tasalat ya tuki ila al-ta'an fi jismi in ya zan cutarwa ta kai har ga cikin mutum a ce kaza gare shi wa hiya fi gari ashadu ashe sai an nemi ayyuba can waje ba samu ba sannan za a komo ga cikin sa ko hamu da ko wa kadzabu suka tashi shi وقد wato dan me kuke eh, cuta ta waqad ta'lamuna ni rasulullah hali kun san ni manzo Allah ne zuwa gare ku kun gane ko wanda yake abin nan manzon Allah ko abin da ya kamata a girmama shi domin shi ne shugaba na sama shi ne qa'idul ala falan ma zagu lokacin da suka karkata anil haqqi daga barin gaskiya bi ida'i ga cutar da Musa ba da Allah ku sai Allah ya karkatar da zukatan ay amala ha anil guda ya karkatar da su daga shiryarwa wa an tisabil makarim kuma ya karkatar da zukatan nan nasu da yin aiki da samu wata daraja bil jihad wa gairi min amal khair na ayyuka alheri idan hadamu asasan bina da sun rushin asalin gini duk wanda bai girmama shugabansa ba ya rushe asalin gini kenan da ta rikita dinin alƙa'id al'ala domin an bar girmamawar wato abin nan supreme commander babban shugaban yaji commander in chief commander in chief walam yanjuhu fi hayatihim ad-dunya wal akhirah saboda haka yahud ba su ci nasara ba ga rayuwarsu ta duniya da lahira domin sun sun rusa kai kamar ka iske mutum da kai qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at مقدما لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسولي يعني من بعد يسمو أحمد فلما جاء an yi magana Musa wanda ya ja bani Isra'ila sun ka soke shi kuma za a yi magana Isa alaihi salam wanda yake yayi bushara abin nan shi bai yaki ba amma yayi wa'azi kun gane ko ka ambata qala isa Isa ibn maryam lokacin da isa dan maryam ya ce ya bani isra'ila wa domin wato dan su a dangin sana wajen uwa. lam kul ya qaum bai ce ya ku mutane na ba li annahu la hu fihim bai da uba cikin su wa in kana ummuhu min ko da ke cikin su take wa hiya min ashrafihim nasaban wato tana cikin waɗanda yake masu daraja wanda sun kai kowa daraja ga wajen dangantaka aw inna ma nadahum bismi jaddin ko ku ya kire su da sunan kakansu Isra'il kamar a ce ya ku ƴaƴan bayan babawan Allah don su tuna kakansu kun gane ko talattufan wa talaban an yasbu Eh, lida'in yad'uhum wato dan tausasawa don su saurara yan ce ya ku ƴaƴan bayan bawan Allah ai kaga wannan zai sa ka saurara don ya baka darajar ka kun gane ko eh, bi ila Allah domin su saurara zuwa ga kiransa zuwa ga Allah ya ku ƴaƴan bayan abin Isra'il domin Isra'il bawan Allah inni rasulullahi alaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna da ya kuma na gaskata abin da aka gaba gare ni min at wato littafan da an ka saukar gabani na taurat na yarda da ita wa mubashiran bi rasulin kuma ina yi muku bishara da wani manzo zai zo kun ga wa'azi ne wani manzo zai zo ya ti min ba ismuhu ahmad yana zakkuwa bayana sunan shi ahmad wato in ya ta nan ku bi shi ya tamila an yakuna af'al tablilin min al-mabni lil fa'ili ahamar wato wanda yake godiya yana yi wa kenan wanda ya fi godiya ai akasaru hamidiyya lillahi wanda yake kowa gode ma Allah ta'ala min gairihi ai kaunuhu hamidan lillahi kuma ya zan wato shine mai godiya ga Allah wa ya tamilu an yakuna min al-maf'ul ahamar wato wanda an kafi gode ma ai akasaru mahamudiyya min gairihi wanda an kafi gode ma domin cikin cikin annabawa wato annabi an yi gode masa bisa ga sauran annabawa duka ai kaunul khaliq yahmidunahu zamowar likai suna gode masa eh, akthar fiye da yadda suke gode ma wani kun gane ko ruwa ko min kaunihim yahmiduna gairahu wa qad zakara isa hadha al-ism isa ya ambaci wannan suna ala ahmad ko ala hamd لأن كونه حامدا لله سابق على حمد الخلق له domin da annabi ya zan ne mai godiya ga Allah shi ya fara gabata kamin mutane su gode masa li'annahum lam yahmiduhu illa ba'da wujudihi fil kharij ba su gode masa sai bayan ya hito wa hamdihi lillah da godewa da yawa Allah qabla hamdihi qabla hamdin nasi lahu bayan gabanin mutane su gode masa wali anna ahmad huwa al-mazkur fil injili kuma abinda yasa yace sunansa ahmad domin wannan shine sunansa cikin injili wa ismuhu sallallahu alaihi wasallam inda ahli samai ahmad kuma sunan shi ga mutanen sama ahmad kun gane ko sunan shi ahmad ashharu min muhammad ya an shi sani ne bisa ga muhammad ah, sannan kuma wata abin nan um, farik alid cikin taurat farik alid ah, cikin injil ah, abin nan konfata قال تعالى الله يتي karkataccen injili hmm? cikin karkataccen injili cikin karkataccen injili isa kan ya nuna ahmad ne ahmad eh to abin falamma ja'ahum lokacin da shi ahmad ya taho ma su bani isra'ila ku yi za su canza lokacin da shi abin nan bayan isa ya yi musu abin nan kamar yadda ya faɗa cikin kamar yadda yake cikin bible na cewa kwamfata na nan ta in ya taho abin ku riƙe abin da nake ce muku a yanzu har kwamfata ya zo zai gaya muku abin da ni ban iya gaya muku yanzu kuma in ya taho ba shi magana da kansa sai abin da an ka gaya masa ku bi shi kun gane ku mm. amma bai kamata a rika tsayawa ba domin akwai mutane da yawa masu ɗiba wanda in tsayawa nan tana gyara mu na bata musu amma da masu hoto ya kamata a musu domin masu hoton nan bai kamata a wuce musu ba to ko rike ko wai ma lokacin da annabi ya zo musu lokacin da shi ahmad din ya zo almubashir bihi li bani isra'ila liyuminu bi dan su imani da shi in ja'ahum in ya zo musu dabi ko liyuqata dabi bihim don ai koyi da su ko da bihim wato kun ga abinda Isa ya musu magana ya ce in ya taho ku bi shi ku kuma wasu su bi ku ga koyi wato su koyi da ku ko to abin nan lokacin da ya zo maimakon su bi shi su yi amfani har wasu su koyi da su fa ya su samu daraja ya kuma taho da ayoyi bayyanannu waɗanda ke nuna wa gaskiyar shi maimakon su yi qalu hadha sihrun mubin sai sun kace wannan sihiri ne bayyananne ga wata a sahiru mai sihiri ne ai eh, alja'i bihi mai zakuwa da shi mai sihiri ne mubinin bayyanan ne ko qur'anin da ya tauda da shi sihiri ne ko shi kansa mai sihiri ne maimakon su imani kun gane ko to ci gaba wa ma arlam to wannan da attafe wato in mun ka ce wato wa'azin isa ne ga kirista kenan ko kuma abin da su eh, yahudu waɗancan da ba musulunta bi isa ba su an hita magana su gaba ɗai kun gane ko Allah ya la'ane su can to ga waɗanda na bi isa da annabi ya zo musu kamar yadda an kai musu bishara sai suka ki suka ce ai sihiri ne bayyananne to sai an ka ce wa ma wane ne hizalunci mima ne bitara alallahi alkadhib ga wanda ya kaka ƙarya ya jingina ga Allah ai abin ayati ila ibtirai ahad min alkhalqi ko binisbati ayati da jingina wa ayoyinsa zuwa ga kakawa na cewa wani ya kaka su aw bi idayati rusuli ko ko abin nan wane ne hizalunci bisa ga wanda ya cutar da manzannin Allah wa takadhibihin da qaryata su li ibtali ma ja'u bi don su bata abin da sun kazo da shi bil haqqi na gaskiya akwai wanda yake wannan zalunci wa huwa yud'a ila islam shi wandan da ake kira wanda ke yin wannan banna alhali kuma ana kiran shi zuwa ga miƙa wuya zuwa ga abin Allah ya umarce shi wali ma ya amuru bihi min al jihadi kuma ana kiran sa ga abinda Allah ke umarni da shi na al'amarin jihadi da wani salifa idatin tarji'u na buha ilai sannan kuma amfanin jihadin nan zai komo gare shi ba zuwa ga wani ba shi al madhul muftari ko mutari. wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin Allah baya shirye da mutane waɗanda bai wato kenan ma'anar shi mutum an kawo an kire shi zuwa ga gaskiya an bayyana masa komi amma sai ya kaka ƙarya don zalunci zai ya bata gaskiyar nan wane ne ya fi shi zalunci ba wanda ya fi shi zalunci sai dai ai kama da shi to ci gaba yuridun to yuriduna li yushiqu nurallah suna son su bice hasken Allah wato shari'a shi wa barahimi da hujjoji suna son su bice ta bi abuwahin da bakunan su bi akawalihin da maganganun su su ce wai sihiri ne ko waka ne ko gokanci ne don kada a saurara wallahu mutum nuri alhali Allah mai cika hasken sa ne duk yadda ka bata gaskiya duk yadda ka yi mata da ka rine ta wato Allah zai fidda ita a gane walau kariha al-kafiruna ko da kafirai sun ki zalika haka nan wa karahatu itmamin nuri kufranu ni'matillah duk wanda bai son hasken Allah ya cika to kafirci ne ga ni'imar da Allah ya masa kun gane ko domin in hasken Allah ya cika zai tahiya da sauki zai zai ga hanya abinda zai samu aljanna to bai son Allah ya cika wannan haske banna ta zo gare shi kenan kun gane to mu ci gaba ko mu dakata hai a to ci gaba alladhi arsala rasulahu wato Allah ne wato Allah shine wanda ya aiko manzon sa bil huda da shiriya wa dinil haqqi da addinin gaskiya li yuzhirahu ala dini kulli don shi dauka kashi akan kowane addini ai jami'il adyanil mukhalifati lahu domin Allah ya yi alkawalin zai ɗauka musulunci akan kowane addini walau kada al mushrikuna ko da masu shirki sun ki wata musulunci dai sun san yashi addinin su ko da sun ki zalika wa inna karahata dinil haqqi wato kin addinin gaskiya allazi talammanahu kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda yake kalmar la ilaha illallah ta kunsa shi shirkun kahirci ne walidalika walau kada al mushrikuna ko da masu shirki sun ki shi duk da haka zai zai daukaka wa ulul islami ala jami'il adyan sannan daukakan musulunci akan dukan addinai ma'lumun darurati sananne ne ba sai an yi tunani ba fa ghairul muslim ya'rifu bid darurati anna al islam arfa'u min dini duk wanda ba musulmi ba ya sani bayyane ba sai an yi tunani ba cewa musulunci ya yi daukaka bisa ga dinin da yake akai wala yamna'u rujuu ilayhi ba abin da ke hana shi komawa zuwa ga musulunci illa saddu shaytani lahu an shaytan dai ke taushe shi hana shi komawa amma ya san musulunci ya yi kun gane ko wannan ma akhbara Allah lokacin da Allah ya bada labarin annahu yutimmu nurahu ya cewa yana cikawa haskensa walau kare al na ko da kafirai sun ki waka wa yuli dina kuma ya bayyana yana dawakawa addinin sa ne musulunci ala jami'il adiyani bisa ga dukan addinai walau kada al mushrikuna ko da masu shirki sun ki fala hajata al hajata ne fala hajata eh, min min min jihati an al da fala hajata babu abin bukata min jihati Allah daga jihar ubangiji ya gidi jihadin dalika walakin ja'ala al-jihad ala jihati at-takalif alladhi yas'abu bi ko mudakata bari mudakata kadan domin wannan yana da muhimmanci ku sani haka nan yana daukakawa addinin addininsa na musulunci akan dukan addinai ko da masu shirki sun ki to tun da ya faɗi haka mi a dalili a ce ayyaki kuma kun ga babu dalilin a ce ayyaki ko ashe kenan falaha jata min jihatillahi fil jihad wajen Allah babu bukatar sai an yaki lidhalika don a dauka kalmar ubangiji walakin ja'ala al-jihad ala jihati takalif amma an sanya jihadi wato abin nan kamar sauran ayyuka ne da an ce yi sallah yi azumi duk dai suke don ka samu lada kai da kai alladhi yas'adu bihi man qama bi domin wanda ya tsayu da shi ya samu arziki wa yashqa bi tarkihi man lam yati amra Allah wanda yaki wanda yaki bin umarnin Allah gare shi ya yi rashin arziki Allah ta'ala Allah ya ce kun gani wato komai ya saku yana iya yi a baya sa koyi don don abin nan don ku daukaka ne yace ya ayu ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ala dullukum ala tijaratin tunjikum min azabin ya ayu ladina amanu ya ku wannan imani hal adullukum ala tijarin kuna son in nuna muku fatauci tunji ku wanda ke tsar da ku min azabin alimin daga azaba mai tsanani kuna son fatauci in nuna muku wanda yake fatauci na zai tsar da ku daga azaba ku yi wadata ku yi samu to tuminuna billahi gashi nan tuminuna billahi wa rasulihi wato tu'minuna billahi na farko dai ku ku dawwama akan imani da Allah shi a farko wa rasuli ku yi imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillah sannan ku yi jihadi ga wa kalmar ubangiji yaya za ku yi jihadi nan bi amwalikum wa anfusikum ku ba da ku kuma ku ba da rayukanku kaddama amwali ya gabatar da dukiyoyi ala nafsi bisa ga rai li ha domin kullum mutum ya girma dukiyarsa bisa ga rai li anna haqiwamun nafsi domin da dukiya ake tsare li'annaha aw li'annaha qiyamun domin da dukiya ke tsare rai aw da ubi ha biha fil infaq domin ita ke fara ciyarwa don haka an ka fara da ita Ha hadha bi sama manzilati thaman alladhi yarfa'uhu al-mushtari fi tijara ba an ce kuna so ba kuna son fatauci ba ashe mu baya ga annabi fatauci ce Ah, in ka sai abu ba sai ka bada kuɗi a baka abin ba haka nan wato wanda ya mubayi'a ga annabi kamar ya sai wani abu daga annabi ko ko ya yi a ga Allah ya sai wani abu daga Allah ne ne zai bayar imani da Allah sannan jihadi ga wa kalmar ubangiji da jikinsa da dukiyarsa su a kuɗi kun gane ko to ina abin nan ina sil'a abin saye gashi nan taye dalikun khairu lakum ku bada wannan ah, kuɗi شيء في مكو إن كنتم تعلمون إن كنتم كن أنه خير لكم فافعلوه كأي كتا كباير تو قا بننا يغفر لكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ذلك الفوز العظيم to abin da abin sayarwa ya gafir lakum Allah zai gafarta muku kenan wa huwa bi manzilati al-bay' shina matsayin abin mabi abin sayar abin sayarwa alladhi ya'khudhu al-mushtari wanda yake mai saye zai karba min al-bay' ga mai sayarwa fi muqabilati thamani al madfu ilahu wanda ya muqabala kuɗi da anka bashi wato kenan in kun yi wacce mubaya Allah zai ba ku gafara ya gafarta muku zunubanku wa yadkhulukum jannatin shigar da ku gidajen aljanna tajri min tahtiha al ruwa na gudana daga karkashin su wa masakin ba da wuraren zama masu dadi fi jannati adan cikin aljanna zama har abada kuma zalikal fawzul azim wannan fa shine babban rabo wanda an mai girma arribul kabir shine riba wanda an mai girma fi tijarati ga fatauci to ci gaba wa muhribuna الله وفتحه قريب وبشر المؤمنين ويؤتيكم نعمة أخرى bayan haka nan kuma ya kawo muku wata ni'ima ta daban tuhibuna wadda yake kuna son ta ay tafallulan minhu wato ya ba ku wata ni'ima daban wadda yake ita kuke so domin ita kuke gani nan da nan nasaru min Allah shine taimako akan makiyanku ba shi kuke so nan da nan ba wa fatihin qaribin sannan ku ci kasa gaba dai wata kusa wata kuci makka alal biladi wa galibu ahala hakurin jaye mutanen ƙasa al kufar da kafirai fa min zalika akwai daga cikin wannan fatu makka wato kuci makka kuci farisa rum abin nan kasar abin nan iran da rumawa kasashen turawa wa gairi hada wani su fi muddatin kalila cikin ɗan lokaci kaɗan. wa yuqalu innahum fatahul Allah kuma Allah ya yi musu wannan ya zartar musu wannan alkawali na cewa sun canye kasa gaba ɗaya al da an ka sani fi aqalli min nisfi qarnin ga abin da ya kasa rabin qarni qarni shekara ɗari ba rabi abin da ya kasa shekara hamsin kamin bayan annabi kamin ai shekara talatin duk inda duk mulki yake cikin duniya musulmi yana ƙarƙashin musulmi ko da ba su musulunta ba dai suna ƙarƙashin su kun gane wa bashir lil mu'minin Allah ya ce kai bushara ga mu'minai da cin nasara da cin ƙasa kuma wa inna zalika mustamirru ma damu alal haqi kuma wannan zai doge a gare su matukar sun da goma kan gaskiya kama umiru bi kamar yadda an kumurce su da shi ba can ya tsaya ba yana nan har yanzu ɗan kun ga ba mu ci nasara ba mu ne mun ka lalace Allah tsare mu to takaddama kuma ya gabata an Allah huwa alladhi yutimmu nurahu Allah shine ke cika haskensa wa yu'li dinahu kuma shine ke dauka addinin sa ala sa'il adyani ga sauran addinai duka wa innamal jihadu takalifun kuma ya gabata cewa jihadi wato takalifi ne kamar yadda ake cewa kai sallah don ka samu aljanna takalifi ne min takalifi shari'a na takalifi na shari'a allati yakunu li hibziha nasrullahi wanda yake wurin tsare shi akwai taimakon Allah falidhalika qala don haka yace ya ayyuhalladhina amanu يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا to ya yi hallazina amanu ya ku waɗanda yi imani kunu ansaran lahi ku zan mataimakan Allah ko kuma ansaran lillahi ku zan masu taimako don Allah kun gane bil idafati ansaran lahi ga habs kenan wa fi ko bi nasbi ansaran wa warad al alif ila ma ila ma qablaha wato abin nan ma qablaha ko ma ba da ha. wa raddul alif ila ma qablaha wa jarri al ism al jalala ai dai ne kenan ibadan ibadan lillahi bil ilafati ibadan lillahi bi hibz shara'ihi min limni hal jihad wato tsarewar jihadi wato dan tsarewa shari'o'in Allah daga cikin su akwai jihadi alladhi huwa domin jihadi shine tozon tsayuwar al'amurra duka kama fi hadithin zakarahu nabi kama yadda yake cikin wani hadisi wanda annabi ya ambata yace kuna so in gaya muku abin nan malakal al'amari ce eh to musulunci kuna so in nuna muku abin nan totonsa eh wato abin nan jihadi in yana nan kun abin nan in babu jihadi yanzu ne sai ku komo ku ta fada da juna zumunta ta yanke abin nan aqulu lakum hadha ko ina faɗa muku wannan magana na cewa ku zan mataimaka ga addini ko ku zan mataimaka ga Allah kama kala Isa ibn Maryam kamar yadda Isa dan Maryam yace lil hawariyin ga sahabbansa sahabban Isa su ake ce mu hawariyu domin wata kun ga wannan ya nuna kenan jihadi ba da takobi ɗaya yake ba domin su abin nan hawariyu na ba su yi jihadi ba sai wa'azi kun gane ko ana ce musu hawariyun domin uh, abin da masu wanki ne wankin tuwahin suke tuwahin su tsafta. don haka ake ce musu masu tsabta <laughs> kun fahimta ko eh haka ya kamata mai wa'azi ya zama mai tsabta kama kala isa ibn maryam lil hawariyina yace yace ma ansari ila Allah su wane masu taimako na zuwa ga Allah ai min al ko min al ansari alladhina man al ansari uh, man al ya kunu na mai suwa ne masu taimako waɗanda za su zan tare da ni mutawajjihan ila nasaratillah wanda yake ina mai huskanta zuwa ga taimakon Allah wa fi itimami nuri da cikawa hasken sa wa ila dinihi dawkawa addinin sa qala al-hawariyun su hawariyun suka ce nanu ansarullah mu ne mataimakan Allah wal hawariyun ma'ana shi u isa zababbin sa wa hum awwal man amana bi su ne farkon wanda na imani da shi wa kanu 12 rajulan mutum goma sha biyu ne asalin kalmar minar huri ne wa huwal bayan fari kun ga abinan huri ain ana cewa don farin tufa mai farin huskan eh, abin ido alhalis wakila kanu qasari na abinan eh, masu wanki ne wanki suke yi suna suna ci kun gane ko yuhawwiruna ba suna wanke wa tufafi ay ha fa amana ta'ifatu min bani isra'ila da yace suwa ne masu taimako na zuwa ga Allah sai su hawariyuna sun ka ce ga mu mu ne masu taimakon ku zuwa ga Allah fa amana ta'ifatun sun ka tai sun kai wa'azi sai mutane sun ka kasu kashi biyu wata jama'a daga cikin bani Isra'ila sun kai imani suka bi su wa kafara ta'iha wata jama'a kuma ta abin ta kafirta minhum daga cikin su fa baqau ala ala yahudiyatun ka zauna akan yahudancin su eh, kufana suna kafirai fa qatatala ta'ifatan almu'mina wal kafira saboda haka jama'an nan biyu sai suka dora yaki tsakanin juna wanda yake mai mu imani da wanda ba mai imani ba wa ayyadna alladhina amanu mun ka taimaki waɗanda na yi imani daga cikin jama'an nan biyu ala adun bisa ga makiyansu waɗanda aka kafirai fa azbahu sun kawai gari zahirin su ne masu rinjaya galibi na masu rinjaya limtana sukin bi amrillahi domin rikon su ga al'amarin ubangiji bil jihad wa gairihi kun gani wato baitul maqdis ga hannun yahudu take Ah, amma da isa ya wa'azi sun kaki sai kiristoci sun ka amshe musu ba wanda ya amshe ah, abin nan falastin daga daga hannun kiristoci sai musulmi daga hannun musulmi ta hito kun gane ko hmm. wa haka za an tun ummatu muhammad haka zan ku al'ummar muhammad idza jahada min minkum in masu imani sun kai jihadi sun kai yaki kafirai yazharuna lan zasu linjaye kan su bil wa'adi min allah thabiti da wani alkawali daga allah wanda an tabbatacce wala tajid li sunnatihi tabdila kun ba ka samu musanyawa ga abin nan ga sunnar ubangiji والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai suratul juma'a madaniya wa hiya ihda asharata aya aya goma sha ɗaya ce wa mawdu'u har ra'isi bayan anna al'amal bima anzala Allah yu'li darajatan nas abinda take karantarwa shine wato aiki da abinda Allah ya saukar yana ɗaukaka wa darajar mutane wa tarkil amali bihi yuzilluhum kuma barin aiki da shi yana kaskasta su wa yukallifuhum mashaqqatan fawqa al'ada kuma zai aza musu wata wahala fiye da al'ada bila fa'idatin kuma su wahala wahalan nan babu amfani su yi ta wahala a wahala ba amfani to bismillahir rahmanir rahim يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحميد To, yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi lalli duk abin da a cikin samai da abin da a cikin ƙasa suna tasbihi ga Allah. Ya ambaci ma ma fi samawati don alin jayar da waɗanda ba su da hankali akan masu hankali. Ah, al-malik ubangiji wanda ake wa tasbihi sama da ƙasa shine mai iko alladhi lahu tasarrufu shi wanda yake shi ai rike shi ke tasarrufi kama sha kamar yadda yaso ya ba wa ne amshe mawa ne al-quddus wanda ake tsarkakewa daga abin da bai dace da shi ba al-azizul hakim wanda an mabuwayi ko mai hikima fi mulki ga mulkin sa sunni da aikinsa to ci gaba ko huwallazi ba'atha رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال huwa alladhi ba'atha fi ummiyina rasulan annabi shine Allah shine wanda ya aiko manzo cikin ummiyai menene ummi al-arab wal ummi alladhi la yaktubu wa la yaqra'u kitaban bai karatu bai rubutu littafi wa la yarifuna shay'an min al-huda wato babu wani littafi da suke bi ba wai cewa ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba sun iya rubutu sun iya karatu sai dai babu wani littafi da ake bi eh, kullun Eh, shehun gida shine sarkinsu shine alkalinsu abinda ya yanka babu wani littafi da cewa za su cewa wannan muke bi kamar yanzu hmm. sayan abu ya samu a taro ai doka ummiya kenan wanda ba su doka ko su yi doa yi eh, eh, jahiliya ne tun da ba ka ce ga abin da za a yi gobe jahiliya ba don haka an ce jahiliyatul ula tabarar da jahiliyatul ula shi akwai ta biyu da mun kan shigo cikin ta eh. jahiliyatul juhala don kullum baka san abin da za a yi gobe ba sai gobe ta yi in an zauna ba yi wata doka ba eh. ta yanzu da ake hmm. rasulan min wato ya aiko manzo daga cikinsu ai min jumlatin wato daga cikin jumlar su wa min nasabin kuma cikin dangantaka su wa ko wa ummiyan misluhum kuma ya zan ummi ya taho ba dama bai da wani littafi da ya aro cikin bani isra'ila ake yake da sai a ce ya aro ya kawo musu wa zalika aqrabu ila sidqi wannan yafi kusa ga gaskata shi fi ma ja abi ga abin da ya zo da shi wa huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallama kun gane ko tulu alaihim ayati yana karanta musu ayoyinsa shine qur'ani wa yuzakihim kuma yana tsarkake su daga shirki daga kafirci wa yahmiluhum alama yasiruna bihi azkiya yana daukar su su bi abin da yake za su zama ma wato tsarkakakku game da shi min hayatul aqaid wajen aqida domin canda kowa da nasu gunki kowa da nasu tsafi kowa da nasu abin da suke so kowa da nasu shehi wa in kanu ko da yake sun zamo lalle wato sun zamo min kabul gabanin zakkuwar shi lafi da zalimu bin lalle suna cikin bata bata wanda a bayyananne kun gane ko ko bayyanan na don bata mace ce Allah tsare mu haka eh a cikin annabawa ko wanda aka mara bayani balarabi da eh, eh, eh, an annabawa larabawa daga cikin su biyar ne wato sale da hud da da shu'aibu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda an da wato abubuwan da suke bi har ya riga ya wuce da larabawan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam dama ba su da littafai wato abin nan da ai an kai saukar musu wahayi ana abin nan idan haka wato sai ya wuce yanzu ma da ga ya za mu yi abin nan wa akharina minhum wa akharina na minhum da wasu na daban da gare su wato da wasu waɗanda za su zo waɗanda yake ba samami ba wato kenan tun daga wannan zamani har abin da kenan zai zo baya hannan gaba eh hannan gaba lamma yal haqubin basu wada isko su ba isabiqati isko fi sabiqati wal fadal wanda zai taho bayan na farko ba zai kai ga na farko ba ga daraja fil islam ga musulunci wa hada nabi mustamirrun da'iman har abada wanda ba sahabi ba ba zai kai darajar sahabi ba li'anna sahabata radiyallahu anhum la yalhaquhum wa la yusawihum fi sha'nihim ahadun ba wani mutum wanda yake yana riskuwa da su kuma ko yayi daidai da su domin da an ka ce lamma ba kamar lamba in ka ce lamma ya kun wato baiwa da tashi ba yana nan da niyyar tashi amma in ka ce lam ya kun bai tashi ba kun gane akwai bambanci eh, lamma ya kun lamma ya haƙu bin kenan ba su wada riskuwa so ba su riskuwa kenan har abada kun gane ko <coughs> to mina tabi'ina wato daga cikin tabi'ai wala man adam haka nan wanda abba ya gare su duk bai yi ba falman manhiyu huna ta mutawaqqil husuli wanda anka kore bai akuwa wasu imalu lamma ya dullu ala istigraqin nabi fil azman mustaqbila da anka ce lamma ya lahaqu bin basu wada da ba ya nuna kenan duk zamun nan da attafe ba za su kai ga waɗancan eh, zamani na farko ba kun gane ko kuma wato idan an ka ce wannan annabi ya faɗa to ya zan shari'a ga kowa ya samu ya bi in an ka ce sahabi ya faɗa ko ya aikata shi ma shari'a ne in an ce tabi'i ya faɗa shi ma shari'a ne in an ce tabi'i tabi'i ne ya faɗa shari'a ne saura ko sai ka ce daga ina ya samu domin hadisi ya tsarkake su ya ce khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum wato qarni wato abin nan ko kenan su in sun suna wani aiki ko sun yi wani aiki in ka bi babu laifi domin shari'a maganar annabi ta ce ka bi su sauran mutane kowane ne sai ka ce ina ya gani sai ya daidai da su ba a samu Eh, sauran mutane duk malamai ne ko wani ya faɗa sai ka ce ina ya gani ah, da azizu Allah shine mabuwayi alhakima hikima fi mulkihi wa sun'ihi da aikinsa yarfa'u man yasha Allah na ɗaukaka wanda ya so bi ma sha da abin da ya so wal iktisaru ala sahabati wato takaitawa tsayawa ga sahabbai wa man ba'da wanda wanda bayan su wa humu tabi'un kafin fi bayanin fa'il sahabat ya isa ga bayanin falalar sahabbai al-mawqufi bihim annabi sallallahu alaihi wasallama wadanda an ka aiko annabi cikin su alaman adawa fihi kun su akan wanda ba su ba mimman bu isa ilaihim ga duk wanda yake an aiko annabi zuwa gare shi wa amanu bi sun kai imani da shi min jami'il insu wal jinni ga dukkan mutane wato hatta aljannu sahabbai sun yi wanda ba su ba ila yawmil qiyama li anna kull karnin khairun min man yali ko wani qarni za a ci yafi wanda a baya gare shi kun gane ko eh yana yiwa a samu afrad hmm, amma karnin ko wani ya fi wani hmm. Hmm, ka gane ko to zalika fadlullah zalika يشاء ذلك فضل wannan kyautar Allah ce ya fihi tawassu yuti man yasha yana bayar da wannan falala ga wanda ya so wato ya ba wato wane ne ya so ya ba annabi wa man zikira ma'ahu da wanda an ka ambata tare da shi ya ba su wannan daraja wallahu dhul fadil azim Allah mai kyauta ce kyauta wadda an mai girma fa min fadlihi irshadu man yasha kuma akwai daga cikin falalashi ya shiryar da wanda ya so daga cikin mutane ko ya ko shi shiryar da shi littiba'il huda ga min shirya sun mai ko yusibu ba ka nan shi bashi lada bid darajatil ula daraja madaukakiya fi Duniya wal akhirah duniya da lahira ya shiryar da shi sannan ya dauka shi kun ga kyauta ce to min sharti na lil ula akwai daga sharuɗan eh, samun ɗaukaka bil ilmi wal amal bihi kun gane ko wato al'ilm wato ɗaukaka ana samun ta da ilmi sannan kuma da aiki da ilmi wato wannan babu baɗin nan min sharɗi na yi ula al'ilm wal amalu bi babu baɗin nan eh. al'ilmu wal amalu bi ba bil abin al'ilmu wal amalu bi eh a to eh, daidai kenan akwai haka daidai min sharɗi na lil ula bil ilmi al'amal bi wannan a bashi haka nan ba na nan wawu ababu ayyo ba din bashi ayyo ba din eh? ah, min sharɗi na lil ula eh. al bil amal bi hmm? al ilmu wal به نيل nailul العلم والعمل به wal amalu bihi haka yake daidai min al والعمل sannan a wal wal wannan babu ba kenan babu ba badin abbabu kenan eh, al ilmu wal amalu bihi eh, badin abbabu wawin din abbabu al ilm badin amma nan eh, min nailul ula bil ilmi a'a al'ilmu ilmu wal amalu bihi daidai to wa man da ilman duk wanda ya samu ilmi wa lam ya'mal bi muqtalahu bai hukunci da abin da ilmin nan ya hukunta ba za da hul ilmu mashaqqa sai ilmi ya ƙara mai wahala kun gane ko fil hayati cikin rayuwa wa yasiru al jahilu ablal min sai jahili ya zan fi shi eh, kun fahimta ko fal yahud lamma tarakul amal bit tawrat wato yahudawa lokacin da sun bar aiki da taurat lam yu'minu bi muhammadin kuma ba su yi imani da muhammadu ba da raba Allahu bihim matalan sai Allah ya buga misali da su li idza hadhihi al umma dun wa'azi ga wannan al umma min al iktida'i an al iktida'i don kada su yi koyi da su wato shi zan ga ilmi ba aiki da shi wato kenan lalacewa ta zo sai wahala kuma فقال يجي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا هذا الذي حمل مثل الذين هم يدرسون التوراة أبين ده مثال وطن أنك أزام توراة أي كل فل عمل an azamu su yi aiki da إذا التوراة بها ثم لم يعملوها أما سوك كدوكا lam ya amalu bi ma fi ba su yi aiki da abin da a cikin ta ba min natihi sallallahu alaihi wasallam ba su dauke su da yadda ta sifanta annabi mm. wa lam yu'minu bi ba su yi imani da annabi ba wala bil ahkamil makatubati biha ko kuma hukunce hukunce wadanda an ka rubuta cikin ta min al na abubuwan umarni wan nawahi da abubuwan hani walam ya'malu biha ba su yi aiki da su ba to duk wanda yake an aza masa aiki abin nan bai dauka ba to kamar salil himar kamar jaki ne ya hamilu asfar wanda ke daukar littafai kutuban littafai fi adam intifa'i bi wato kenan su an aza musu taurat suna dauke da ita ba su aiki da ita kamar ka shirya littafai ka aza ma jaki ga nauyi wa fi hamlil mashaqqati ko ga daukar wahala wa tabi da wahala wa damsul basir da inshahi wa basira li'anna al-himar abladul hayawan domin jaki shi yake kowa zama balidi kowace dabba kowace dabba ta hishi basira kun gane ko fa kusa bi zikiri don haka an keɓance shi da ambato ku diba da in mota na wawa sai ya ƙara tsayi akan hanya kuma kowace hmm. kabila ta duniya ta eh. ɗauki jaki shine ne haka ne li'annahu fi gabawa in fi gayatul gabawa shi iyaka hauka kun fahimta ko bisa masalar kawai ladina kaza bi ayatila Tir da misalin sifan mutane waɗanda zuwa kare ta ayoyin Allah bayan sun sani al musaddiqati lin nabi wadda ke gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aw bi tarkil amal biya koko ko da bayan aiki da su li anna tilkal amal na tarkil amal domin bayan aiki bil bil hukmi da hukunci takadhibul lahu qaryatawa ne ka san hukunci ka ki aiki da shi ka qaryata shi kenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ci gaba masalul ladhi الذين هادوا إن ظلمتم To الموت إن كنتم صادقين تو فما عرف الحق دو وند wata da kal'amala bihi ya bar bai yi aki da eh, gaskiya ba fa huwa zalimin ya zan azzalimi to akar eh nan da yana neman karin bayani eh wannan ya san gaskiya ya eh. san wannan hukunci Allah ya hukunta haram eh amma shi kan ya rubace shi kan masalan ah, zina hmm. kowane musulmi ya san zina haram eh. amma sai ya je aikata eh to nan an ce ba da yake da wannan ba domin in ka san wannan gaskiya ne an ka rubuta cikin littafi wanda yake mutane za su bi domin gaskata annabi wato duk addini ya shiga nan wanda ya ce ba gaskiya ba ne hana wa ayi ne. A shi kaga ba ɗaya suke ba ka gane domin wannan asali ne wancan da kake magana far'i ne don mutum ya ce na san sallah gaskiya ce amma ban yi musulmi ne yana nan musulmi <laughs> amma in ya ya ya ce kalmar shahada ba gaskiya ba fa ya rusa gaba ɗaya ne ko da ya eh, sallah ko da ya faɗe ta kun gane ko ba haka ba ne wato wannan shi ke sa ana cewa abin nan ɗariƙoƙi ba su da kyau ana cewa kahirci ne domin su kalmar shahada sun ka karya gaba ɗai domin kalmar shahada ta kunsa babu wani annabi bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, domin abin da ake ce ma annabi nubuwa wato wanda za a aba wani hukunci don ya yi shi kaɗai ba zai gaya ma kowa ba in an ce ya gaya ma wani mutum daban ko da matar shi ko ɗansa ko wasu mutane to ya zama manzon Allah to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce an kai khatimin nabi'i ne cikon annabawa saboda haka in wani ya ce ni na samu nawa ina yi ni dai ya zan kafiri balle ya ce mu mutane ku taho ayi ya ce ni manzon Allah ne ya karyata wato kenan kalmar shahada ya karya gaba ɗai kun gane ko ba wayan abin har kahirci ba a asalin da an ka rusa kun gane ko to ko da bai da awar nuguwa ba in yace Allah ya bashi wani kunci ayi shikenan kafirci ya zo ina wata wannan duk ne abin wata shi ne dan point wanda wanda ake rikici da shi duka duk wanda ya yarda babu sauran wani wanda ake ba wani hukunci daga Allah ya koma musulmi sai annabi ya koma musulmi ko da ya tafi yana yi ba ka ce masa kafiri sai dai in ya don ya tabbatar da shi sai da wannan niyya ah. inda wannan niyya tabbatar da eh, to amma zahiri ah, eh, zahiri yanzu misali mutum ya tafi yana christianity cikin church ko ya ce annabi gaskiya ne ba ya kareta ba aha ka gani eh, don haka kuke jin ana cewa wanda ka jera salatul fati ba musulmi ba ne don ya yarda an saukar da ita su ma da kansu cikin littafin suna cewa wanda ya karanta ta bai yarda an saukar da ita ba sannan bai da isnadin ta ya abin nan bai da amfani da ita bai da lada a shekara kenan sai wato karya wato asalin musulunci ne kun gane ko wannan duk shine rikicin kawai babu wani rikici sai shi hmm. <laughs> amin wannan ma kanat al indahum kitabut taurat lokacin da su yahudawa suna da littafin taurat dunan nasi banda sauran mutane ya rauna an mu auliya Allah auliya alillah suna ganin kansu sune masoyan Allah wa illam ya'malu bima unzila ilayhim ko da ba su yi aiki da abin da an ka ba suna ganin sune zababbin ah, mutane faradallahu zalika sai Allah ya raddin wannan wa bayyana anna sharafal wilayati bil amali la bi tamanni daukaka ta samu zama masoyin Allah da aiki yake ba da wai guri ba don gidanku akwai kai ba kai ba mutanen gidanku na da kuɗi kai ba kada <laughs> kun gane ko to ci gaba don haka an kace ya ayyuhal ladina hadu ya ayyuhal ladina qul ya ayyuhal ladina hadu kace ya ku wadannan ce mun tuba wannan magana alladina hadu izgili ne gare su domin a lokacin da e, Musa ya tawo ce Allah na yi masa wahayi sai suka ce ba su yarda ba sai in zai nuna musu an ka zaɓi mutum saba'in daga cikinsu an ka tafi da su su ga inda ake wa Musa magana da yadda ake yi sun ka tai suka gani Allah na wa Musa magana suna gani bayan haka nan sai suka ce ba su yarda ba e, sai sun ga Allah bayyane to daga nan sai an kai musu tsawa duk sun kasu ba bayan haka nan Musa ya ɗora addu'a ya ce abin ina huduna ilayka mu mun tuba zuwa gare ka la tuhulikna bima fa'ala suwa minna kada ka halaka mu da abin da wawaye sun ka aikata daga gare mu da addu'ar shi an ka koma tayar da su kun gane ko bayan haka nan sun ka to su kwalo da tuba don haka ake ce wallazina ahadu sun waɗanda sun ka ce mun tuba kun gane ko ka ce ya ku waɗanda ce mun tuba ai hunna ila Allah ai ko tumna ila mun tuba zuwa ga Allah wa huwa istihza'un bihim wannan a ne gare su bi qaulihim hadha don sun hadi wannan magana in lam ya'malu bi muqtal domin ba su yi aiki da hukuncin sa ba kun gane ko ka ce musu in za'amtum annakum awliya awliya lillah in kun kariya cewa ku ne masoyan Allah min dunin nas da sauran mutane wata manna wal mauta in kuntum sadiqin ku yi burin mutuwa in kun zama masu gaskiya domin in kai masoyin Allah ne za ka so ka sadu da masoyinka kun gane ko ta'allaka bi tamannu ash-shartani akwai sharadi biyu wadan sun karatu ga wannan ala anna al-awwal qaidun fi thani ai in sadaqatun fi za'amikum annakum awliya'u lillah in kun yi gaskiya ga cewa ku ne masoyan Allah wal waliyyu yu'athiru al-akhirah wanda awwali masoyan Allah to yana hihi ta lahira wa mabda'uha al-maut farkon mutuwa farkon lahira mutuwa fata manna wuto koi godin sa kun gane ko in kuntun zadiki in kun zan masu gaskiya eh wala yatamannawna abadan والله عليم بالظالمين wala ya tamanna tamannahu abadan ba za su yi gori mutuwa ba har abada ashe sun san ƙarya suke suna ah, bima ka da bada saboda abin da hannayensu sun ka sun ka gabatar min kufrihim bin nabi sallallahu alaihi wasallama na kafircin su da annabi wa adami eh, amalihin da rashin aikin su bima fi taurati al multazimu li wanda ya nuna kenan sun yi karya na cewa su ne masoyan Allah fa zalamu bi zalika sai sun kai zalunci saboda wannan wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne ga azzalumai ay al kafirin bi ibtira'il kadhib ala Allah ga Allah wa badala an yatamanna al mauta maimakon su yi gurin mutuwa ya karahuna sai kin mutuwa suke yi wa ya harbuna min asbabi suna gudu daga sabubban mutuwa wa qala ta'ala mukhadiban lin nabi Allah yace shi na mai magana da annabi qul innal mauta alladhi minhu fa أنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئهم بما كنتم تعملون قل إن الموت الذي تفرون منه كشيء مسموت وأن عندك gudu gare shi ba an ce su yi guri ba maimakon su yi guri har gudu suke yi to ko kun yi gudu gudun banza ne ba hu mulaqikum shi mutuwar mai gamuwa da ku ne sun matura duna ila alimul gaibi sannan a mayar da ku zuwa ga masanin fake wa shahadati da bayyane wa yunabbi'ukum ma tunta amalan saboda aka sai ya ba ku labari ga abinda kun kazan kuna aikatawa zai saka muku gwargwadon aikin to ci gaba يا أيها الذين آمنوا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن to wala ma bayyana Allah lokacin da Allah ya bayyana anna zullal yahudi huwa bi tarkil amali kaskascin da ya samu yahudawa saboda rashin aiki bi ma unzila ilaihim ga da an ka saukar musu min alkitabi ko shine kaskascin su abinda an ka saukar musu sun bar aiki da shi wa hamaluhu wa hummiluhu wa lam yahmaluhu an ka aza musu shi sun ka ki suna dauke da nauyi amma ba su dauke da aiki ba nabbahal muslimina bin nida'i saboda haka Allah ya halkar da musulmi da kiran su wa bil amali ya umarce su da aiki wa min zalika akwai daga aikin ahamiyatu salati yawmal jumu'a muhimmancin sallah ranar jumu'a wa qala yace ya ayyuhal amanu ya ku wannan imani idan nudiya lis salati in an kai kiran sallah don sallah min yawmil jumu'ati ga ranar jumu'a jumu'ati inna ma sumi yawmal jumu'a an yi mai suna ranar jumu'a lijtima'in nasi fihi lissalat domin mutane na haduwa a ran nan don sallah wa kanat al-arab tusammihi al-aruba da gabanin musulun gabanin musulunci larabawa na ce ma wannan yini yawmul aruba wato ranar larabci kun ga kenan dama suna girmama shi wakila eh, man alababi min alababi li bayani tab'ili wato kenan ba dukan yinin ake cewa ba a aiki ba min yawmil jum'ati daga yinin ba yinin ba kun gane ko idan nudiya ai hina nudiya min yawmil jumu'ati lokacin da an kai kira cikin wani juz'i na yinin jumu'a wa huwa wa huwa idul muslimina al-usbu'i shi ranar ranar jumu'a shine idul muslimina na mako don kowane mako akwai idi wa ablalul ayyam yawmu arfata cin kwanuka kwanukan arfa summa yawmun nisfu sha'ban sannan yinin sha'ban summa al sannan jumu'a wallailu ablal min an-nahari kuma rana dare ya fi rana qultu fallala Allahu al-yawma ko fadalu al-yawmi fa daraja yini la yablulu al-amal ko la yufallilu al-amal al madlub fi ba shi fi tawar aiki wanda an ka nema ciki illa bi nasi min shari sai in ya zan an samu nasi mai na mai shari'a na cewa duk aikin da an kai yafi fa salatu salatul jumu'ati farlu ainin halarta sallar juma'a farilla ne liman wajaba alaihi jumu'atu ga wanda juma'a ta wajaba gare shi bi qaulihi ta'ala au ila dhikrillahi ku tahi zuwa ga ambaton Allah ranar juma'a kun gane ko wadarul bai'a ku bacci niki ai ku a kada ku kullace niki a lokacin nan ashamil li kulli amalin ghairi amali salati ko wani aiki ne dai ba aikin sallah ba daga lokacin da an kai kira zuwa lokacin da ake kare cewa assalamu alaikum ko wani aiki haram ne a wannan lokaci kun gane ko kira na biyu eh, sai dai kira na ɗaya in zai taso da kai da gidanka zuwa masallaci to wannan kenan kai gare ka ya zan haram amma wanda ana cikin masallaci ko wanda a kusa gare shi to inda yake haram daga kiran sallah na biyu zuwa liman ya ƙara sallah ce assalamu alaikum shi ɗaya a haram wato kun ga kenan mun saba ma yahuda da an kamar da asabar duka haram gare su ko abin nasara waɗanda an kamar da lahadi duka haram gare su mu kuma wannan ɗan lokaci kawai kun gane ko eh.